Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na labaru na sashen Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku. To madalla labarunmu na horko a game da wannan canjin yanayi da ake samu musamman akan samun canjin yanayi a samu lokuta daban-daban da ake samu a yi sanyi da yawa a wani lokaci a dangance da shi shine abokan aikin mu suka yi hira da ma'aikata wanda suke harshashen ruwan sama da cewa da samaniya da cewa 'yan meteo kenan don ta bakin su a game da yannan canjin na yani da yake zauwa akai-akai ga dai abin da yake cewa mai suna usman bawa da ƙarin haske mun gani nan zuwa kwanaki kaɗan eh, ruwa sun tsaya kuma tsaya da sun kai ba ƙarshen damana ba ne damana da sauranta amma cikin tafiya abin da eh, damana ana samun irin wa'annan a samu eh, kwanakin da ba a samun ruwa me yasa saboda mu a wajenmu kakin muke samun ruwa sai mun samu abin da ake cewa wannan iskar nan mai sanyi abinda ke cewa wajen turuki ne yana da ƙarfi kwarai amma wajen rana kullum muna da rana sosai da kowane rana ce in ta gamu da wannan iska take sa ana samun giragizai to abin da muka samu kwanakin bayan nan kamar a ce iskan da yake tawa daga kudu wannan iskan nan bai samu ƙarfi kwarai ba shi yasa ba mu samu irin wa'annan giragizan nasu nauyi da sun ka samu ka kamu na ruwa amma ana da ikon shi eh, ran hudu ga wanga wata an wannan makitin damuna ta tashi kuma kuma mun ha samun ruwa kuma ruwa a sosai in aka diba wajen difa wajen zandar wajen maradi wajen tawa har wajen ma kudin doso wannan mun samu ruwa a sosai kuma abin da ke sa ba damuna ba ta ba da tsoro har yanzu kuma ƙarshen damuna da bai ba da tsoro har yanzu saboda wa'annan manyan girgizan da mun kuma samu da suke tasowa da wajen chadi su zo har wajen tilabiyar su zo har wajen yamai amma wannan gaskiya ne wannan an samu karamin ruwa sosai kuma a diba wajen garuka na doso a diba wajen yamai a diba wajen talabiyari wannan eh, har yanzu dai a diba ma bisa yamai har yanzu dai akwai karamin ruwa amma eh, hasashen da muka yi nan zuwa kwana biyu kwana uku kuma a ce eh, goma sha ɗaya goma sha biyu goma sha hudu goma sha biyar ga wanga wata wannan akwai su manyan jiragen za su wa kuma allah da ikon shi yana sawa wannan damuna kuma da tashi yadda ya kamata to abin kuma ke so mu kara kamar a ce wannan mun zo damuna tana tana rage karhi ne da tana da karhinta sosai amma yanzu kusan iskar nan na teku wanda ke kawo na ruwa har yanzu da mu diba dai yana wajen adiba nan gaira wajen agres kin gaira wajen agres ko ke damuna da sauranta har yanzu akwai nan sanyi iska ne da ke kawo shi sa muke shi zahi zafi ga zafin rana kuma muna jin zafi a sosai saboda wannan iska na teku har yanzu nan shi ke guda mana kuma har yanzu damana da sauranta mu a ƙarfin damana yana yana ragewa amma mu a wajen mu har ƙarshen wanga wata adadin ikon shi abin ga aikin da muka yi ya guda mun da ana samu giragizan kuma da za su kawo ruwa a biskan Nijar a gaba ɗaya. To Madalla a ranar jiya ne aka yi ma Musa sahabi gado Musa tarba kyaukyawan tarbo wasu habib gado musa dai shine mai wasan motsa jiki da cewa bangaren box ya samu ya ci wata kwambala a nan anabara nigeria kenan kuma 'yan kasa na niger nan ga suka yi mishi kyaukyawan tarbo 'yan uwa da amina arziki ga dai shi da kan shi da karin haske dangance da murna da yayi da wannan kyaukyawan tarbo da aka yi mishi alhamdulillah ina gode ma allah da ya kai ni ga rana saboda duk mutum wanda ya tashi ya bar gidansu ya je haka sashen waje suna kai wajen kasa goma sha wani abu da suka hadu ka je lahiya abin da ka je nema Allah ya baka ka zo kuma yan uwa da aminan arziki suka tarbe ka babu jin daɗin da ya kai haka nan yau ji nike kama an bani ne kile na shiga aljanna aka ce aikin mutum a bar mai shi eh, wanga aiki da kuke gani da na je har ke tahiya qui na manager na vraiment shi ya afiye kina komi shi ya min shi kuma ya yarda da ni saboda ya yarda da abin da ya koya mini ya yarda da ya san da cewa duk inda muka halu samarin in Allah ya yarda ina daukan galaba bisa kan wani dishi muka halu saboda shi hankalin shi ma ne bai kika tashi kuma da muka je Allah ya bamu sa'a na ci na farko na ci na biyu kuma na ci na uku ina jin shine yau ina iya cewa ni ne boxer na harko da cikin shekara guda na niger da ya samu irin waɗannan santir uku cikin shekara guda sai fula premier for niger kuma bata ida ba ka ji ga program kin da aka gwada muku eh, nan da wata biyu akwai da wani kwambala wanda kuma za a yi santirkin daga europe ma zai hitowa kuma ni daga bakin nan waɗanga na ayi suna kama aiki sai aiki ne gabana saboda abin da kake zuwa yi kasashen waje ana kallon ka yau an ce kasa ce zaka yin shi kenan nan ne ya kamata in nuna na kuzari aikin menene box king menene amfaninta yanzu ne kamata in gwade shi kiran da gare ni ga matasa yau dai ina jin duniya duka ta sani kuma ba wani abu ba saboda kasata yau mutane biya sun san kasata saboda ni saboda aikin da nake yi in ba box ba mutane biya suna nan ba su ma san Nijar ba amma yau saboda wagga tsaraba da Allah ya bamu ya sa duk ko ina duniya an san Niger kuma ba ni kadai bane nan in an samu wanda aka taimaka ma wallahi nan da shekara ko watanni kuna ganin waɗansu champion suna hita da bani ba to madalla a game da rabuwan arme da yake yawa musamman a nan kasan mu ta Nijar abokan aikin mu suka yi diba suka yi hira da ɗaya daga cikin malamai da yake a sosa islamic don jin ta bakin shi a game da rabuwar arme menene arme kuma menene yake kawo rabuwa ga dai abin da malam yake cewa aure dai abu ne na addini islam yake yi aure da islam yake aure yake ba kowane mace ne mutum zai aure ba kuma ba kowane namiji ne mace zai aura islam ya nuna irin matan da ya kamata aure islam ya nuna irin mazan da ya kamata a yi aure saboda shine islam ya kawo wani zance yake a eh, azaba ma yaranka mamma uwa nagari to sai ya kawo yake wanda da za a zaba kada zamanto eh, irin kayan da ake samu bisa pubel islam cikin koran ya kawo da hadisu kawo wani parabol na eh, uwa na gari shine macen da za a samu da baban shi da mamman shi musulmai ne kuma suna kula da harkar yara a musulminci to wannan in ka je ka dauka yarinya can ka aure to allah ya yarda za ka ci nasara saboda tana gani abinda baban shi abinda umman shi suna yi kuma aka ce yaro kuma za a aure kai ba eh, ku iyali sai kun duba cikin gari eh, inda akwai musulminci sai ku dauka yariyanka sai ka nema mai yaro na gari yaron kirki inda baban shi da maman shi ma musulmai ne to in aka yi wannan to aure yana zaman aure mai kyau e, saboda shine islam da ya zo ya kawo zancen wajen rabuwa ya aje wasu abubuwa fudu kaf a zo rabuwa saboda allah bai so rabuwa rabuwa yana da halal amma yana ba allah ya fushi hadisi yake abu halal inda allah talaka don abin da halal ne me yana sa allah fushi shine rabuwa to madalla a wannan lokaci na hutu da muke ciki yara matasa musamman 'yan lakul da suke hutu sukan yi aiki daban-daban wanda suke son su taimaki kansu musamman in an fara rantare ko kuma in ce muku in an fara ajin karatu ga daidai daga cikin yara daban-daban da muka hira da su don shin ta bakin su dalilin shiga wannan sana'a da suke yi a cikin hutu. ina ɗauko shi wajen wani in yi mai talla in ni saida sai ba ni wani abu kama in ni ɗauko in ni saida dimil ina da ɗari uku banda na tuwar rana cikin bakan su ne nake yanzu turazim zan yi in an kai ranta yana taimaka min kamar in sai abin ga kayan ranta sak da kamar kayye protege da su dai liburuka da tuni duka ina aise cikin kuɗi a yara masu zaman gida kawai zaman fada kamar bai da kyau kama ya kamata mutum ya zo ya samu kowane abu ne in kana zaman gida baka amfanin komi sai dai ka zan shan shisha sigari amma kawara wara kama swata swata hakanan bai kamata ba haka ne bai kamata ba a nan muka zo karshen labarun namu a madadin wanda suka kama muna da wanda suka kawo rahotanni daban-daban suka kamuna nike ce muku ku tarbe mu gobe dauke da wa'ansu sabbin labaru ma'asalamu ta lahiya Yeah,